الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan من da saduwa من wannan yammaci na juma'a الأولى wata ne da wannan shekara ta dubu da ɗari uku da sha tara bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya kace da Madina sha daya da wata shekara shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Bulugul Maram min adillatil ahkam wannan kuma shine darasi na 24 jiya idan ba mun ba muna cikin babin da yake magana kan sifar sallah babu sifatin salati mun karanta wani adadi na hadisai hadisin da muka koya a kansa shine hadisin da yake magana kan abin da annabi ke faɗa daga cikin isti'aza wato sigar isti'aza a'udhu billahi samil alim من الشيطان الرجيم من muka fassara alhamdu shine wato ainihin a hauka ko da ke san ke shafar mutum da ita da aljamin ke shafar mutum da ita kuma shine wasu wa nafsihi wa nafsihi kuma to akwai wata fassaran daban da malamai ke game da kalmar annafsu sai ta fassara shi cewa girman kai annafsu na karshe wa nafsiki sai ta fassara shi da cewa wato shine wake wake irin wanda ke dan ke yin wahayin su ga wato mutane yau kuma za mu tashi kan hadisin Aisha Allah ta kare da gare ta wa an Aisha radiyallahu an qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yastaqbilu salata bit takbiri an karɓo hadisi daga Aisha Allah ta kare da a gare ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah zira da mutum tabbata gare shi ya kasance yastaftihu salata bit takbiri yana buɗe sallan sa da yin kabbara yace Allahu akbar wal qira'at daga nan sai karatu bilhamdulillahi rabbil alamin karatu kuma idan yazo za a ji kawai ya furta kalmar alhamdulillahi rabbil alamin ba tare da bismillah ta rigaye ta ba a abin da aka ji daga gare shi wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu annabi ya kasance idan ya nufi yin rukui lam yushkhis ra'sahu baya dokar da kansa kun bayyana baya dokar da kansa haka walam yusawwiruhu ko ya dago kansa haka wato yakan ba kansa ya zanto ya daidai daga dan bayan sa sai da dukar da kansa ta ba sannan ko bai dago shi haka walakin baina zalika sai dai annabi yana barin kansa tsakatsakiya ta yadda bai kasa da shi ba bai kuma yi sama da shi ba wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya dago daga ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman baya tafiya sujuda har ya tabbatar ya daidaita a tsaye wa kana idza rafa ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta ya kasance idan ya dago kansa daga sujudan farko baya yin sujuda ta biyu har sai ya daidaita a zaune wa ya yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyyata annabi ya kasance yana karanta tahiyya a dukkan wani guda biyu ma'ana idan ya raka biyu zai zauna ya karanta iya da lafazinta wanda bayanin lafazin kuma zai zo nan gaba cikin karatu insha Allah haka in yi zama na biyu ya karanta tahiyya wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna annabi ya kasance yana kunkudar da kafarsa ta hagu wa yansibu al-yumna ta dama kuma sai ya kafa ta kamar da ma gwamnati zaman jiya wato a zama na farko a cikin kawai. wa kana yanha an uqlin shaytani annabi ya hana yin tsuguno irin da ke kasa shi ne abin da malamai suke kiransa al-isti'a'u al-isti'a'u wato tsuguno irin da ke kasa وينهى أن يفترس الرجل ذراعيه افتراش الصبع haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kinsa da zira'in ta biyu irin yadda kare ko dabba ta farauta suke kinsa da zira'in ta kamar da muka kusanta jiya وكان يختم الصلاة بالتسليم النبي صلى الله عليه وسلم tabbata gare shi ya kasance yana cika sallarsa da yin sallama karshen abin da yake faɗa a sallama shine a cikin sallah shine assalamu alaikum bale ce an kharajahu muslim wanda ya rubuta wannan hadisi shine imam muslim wa lahu illa sai hadisin yana da illa wannan yana cikin baikun hadisai da ke cikin sahihi muslim wanda malamai suka hukunta cewa hadisi ne da'ifi in an ga salsalar hadisin shi kadai da iki ne saboda Aisha da kunji daga Annabi wanda ya rawaito hadisi daga wurin ta shine Abul Jawza Abul Jawza ko bai zama ne ita ba dan me zai ya Aisha ta ba shi hadisi wanda bai zama da ita ba to kaga dole a tsohon mutum da ya sanar shi wannan hadisin wanda shi wannan mutumin kuma ya ji daga Aisha to wannan mutumin wane ne a faɗe shi mu ji haka malaman hadisi suka ce sai an faɗe shi an ji kowaye in ba a sani ba hadisi zai yi أخرجه مسلم وله علة illatu wani من المهديسي تكي كلمة cikin kalmar karama أخرجه isa وله sa akhrajahu يمشي wa lahu illatu yake مكبي wuce يقوم بوجوه to sai dai muka bi na kasancewar annabi na gode sallah da kafara wannan sanannen abu ne yana cika sallah da sallama wannan sanannen abu ne kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanayin rukunsa ga yanayin zamansa ga yanayin sa. sai da kuma al'amuran duk sun zo cikin hadisai sai kai amma abinda ake magana wannan jerin da aka ce an yi da Aisha kuma a riwayar nan ta muslim idan muka bi sai sunan hadisi da ibi ne ta wannan sigar wannan baya hana hukunce hukuncen da hadisi ya kuma zan to ingantattu a waɗansu hadisai daban sai mun karanta waɗansu daga cikin ina fatan kun bayyana وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حسب منكبيه din da muka ce yana ana kuma da da kuma irin na wato shine abin da malaman fiqh suke kira sa al-iqa'u to al-iqa'u kuma irin ne akwai wanda shari'a ta hana kamar aka ce an hana akwai hadisin da ya hana din akwai kuma wanda shari'a ta jaza mutum yadda na zama a cikin sallah daya an hana ta sai kuma an dama ga shi zan kwatanta su suke kira al-iqa'u ma'anar ma'ana ta farko ta al-iqa'u ne yayin da kai sujada ta farko ka dago to a maimakon ka zauna haka akan kafa ka faru sai da muka bayani biya ba za ka haka ba sai ka haka wannan yake aiki wato ka ka ka ka ka zauna haka akan to irin wannan idan ka yi a zaman da ake tsakanin su ta farko da ta biyu ya halatta ja'izi ne hadisi yana nan cikin musulma kan wannan al-iqa'u nabiyu wanda aka haramta maka a cikin sana shi kai haka da kafar da wannan ka kalli dama wannan ka kalli hagu kai haka ba alhamdulillah wala ka hara ai dama wa harin ne gani wato shi ne ake kira zaman da kuri bai ko zaman da kare ke al-iqa'u kenan shari'a ta haramta kun fahimta ko to lokacin da yake wayan ha an uku ukubati shaytani a wancan hadisin da yake baya yana nufin irin wannan zaman wanda kafar ka ta dama ta yana kafar ka ta ta yana ka zauna akan duka duwawun ka na dama da na hagu wannan shari'a ta hana yin haka a cikin sallah yana da wahalar yi yanzu ya zaka ka wannan zaman ai yanzu idan ka kusa zaman zaman za ka wahala wanda duk larurar da ta sa ba za ka iya kowane zama ba sai wannan to ba za ka iya zama ba a cikin sallah domin yanzu idan aka ce ka kawo yadda za a yi larura ta sa dole sai kawo wannan zama ka ce me ya zai samu mutum wanda zai wajen samu wannan zama وعن ابن عمر رضي anhu ba an kai karba hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa Abdullahi dan gidan Umar Umar kuma dan Khattab أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هزو منكبيه عبد الله بن عمر يتي للي النبي الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana daga hannayensa har zuwa manki bai har su yi daidai da kafadunsa an gane su wannan mun kwatanta jiya idan ta kafa salata idan yayi nufin bude sallah wa idza kabbara lirruku'i haka idan ya yi nufin yin kabbara domin ruku'i nan ma yana daga hannayensa har su daidai da kafafunsa wa idza rafa ra'sahu min ruku'i haka idan ya dago kansa daga ruku'i lokacin da ya dago sami Allahu liman hamida yana daga hannayensa har su da da kafafunsa yanzu wurare nawa ke daidai safa wurare uku ya tabbata kuma a wata ya za a ga an karo na hudu shine lokacin da za ka tashi zuwa raka'a ta uku bayan ka gama zama na biyu da aka tashi zuwa raka'a ta uku haka annabi na daga hannunsa sallallahu alaihi wa sallam bayanin su zai zo nan gaba insha Allah muttafaqun alaihi dukkan wadannan hadisi suna mana bayanin ayyuka da maganganu wanda ake yi a cikin sallah ma'ana tsarin zikirin da ya kamata kai cikin sallah suna karatun qur'ani tasbihi da kuma tsarin ayyuka daga hannu yanayin tsayawa yanayin zama yanayin ruku'u zuwa da sauransu وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حديث ابو حميد عنده روايه ابو داود النبي نعم له هنا ينفع حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يدور السكة فتنسى ان الناس ثم يكبر سنه كبر ميك فاري كنا هنا رواية وكنا فارتك هنو يعجي سنه جميع الله فقط وانت دي من يبيني ko daga hannu tare da kafara ko kafara kafin daga hannu ko daga hannu kafin kafara duk wanda mutum ya cikin guda uku nan yayi wani muslimin an malik ibn al-huwairi lahu hadith ibn umara lakin qala hatta yuhadi bihi ma furu'a udunay imam muslim ya rawaito hadisi wanda aka karbo daga malik ibn al-huwairi shine marwayin hadisin sallu kamar aitu muni ta hadaran hadisi yana daga cikin abin da shi kuma yana sauta da shi hadisi ya shahara tamkar fitowa rana daga gaba zuwa yamma kuma ya kasance kai kan tuki Malik ibn Umayr yana da wani hadisin na hawa hadisin da Umar kwatan kusin hadisin Ibn Umar wanda ya gabata baya lakin kala sai dai shi a maimakon yace hatta yuhadi bihi ma manki bai sai sai hatta yuhadi bihi ma furu'a ubunai yana daga hannayen har sai sun kai ga fatun kunnansa wato yana daga kike nan sama da Allah ka faɗa kuma kowanne hadisi ne sai illa iyaka idan sunnar annabi sun zo a sassar ayyuka daban-daban to wata rana kai wannan wata rana kai wannan shine sunna idan ka zuntu su faɗi kai ta yi aikin ka yayi amma dai idan so kamala ne wayo kai wannan gobe kai wannan tunda kowanne ya tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi dan ya zama rahama ga mutane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yana daga cikin kasancewar rahama ya sharɗanta abu daya ta salo daban-daban don kowa ya zaɓi salon da yake ganin ya fi dacewa da shi ya fi jin daɗin yansa ya fi samun saukin yansu وعن وائل بن هدر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. عن كربو حديثي لجوائل ابن هدر yake sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da annabi kula da mutum Allah ya tabbata gare shi fa wada yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra sai tura hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ala sadrihi akan kirjinsa wannan hadisi a tare da ibn Khuzaima ibn Khuzaima ne ya rawaito shi hadisi ne sahihi a wata waye ce waye kana sallallahu alaihi wa sallam yadu yadahu al-yumna ala al-yusra wannan cewa ya zaɓu ya dahul yumna alal yusra muslim ya ruwaito haka abu dawud ya ruwaito a wani hadisin daban cewa yi inna ma'asharal anbiya'i mu Mutaren annabawa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutaren annabawa umirna bi ta'dil jitrina an umarce mu da gaggauta buɗe baki da zaran rana ta faɗi kanka jira duka sai ka taruwa wa ta'khiri sahurina haka an umarce mu da yin jinkirin sahur sunnar buɗa baki da rana ta faɗi kafin ka je masallaci sai ka taruwa ruwa sannan ka tafi masallaci sunnar sahu kuma ka jinkirta shi zuwa ƙarshen dare ta yadda kana kammalawa ba abin da za ka yi sai ka alwala ka tafi masallaci an tambayi annabi sallallahu alaihi menene tsakanin gwargwadon buɗa baki a gwargwadon kai lokacin da zaka kare sahur da a fara sallar asuba yace gwargwadon yadda mutum zai karanta aya cikin alqur'ani a lokacin karami ne yake cewa mutanen annaba an umarce su gaggawan bude baki jinkirin yin sahur mu bari sai karshen dare kar mu sahur kar da dai gobe sai biyu sai karshen dare wa an yaba aymanana ala shama'ilina an kuma ce mu rinka saura hannayen mu na dama akan na hagu duk salati a cikin sallah duk annabawa sun yi tarayya kan wannan ba annabin da ya saba akan al'amura guda uku gaggawan gobe baki da rana rana ta fadi tsakanin yan shi'a kasan shi'a ta suka sai taurari sun fito da haka idan yan shi'a suka yi azumi sai taurari sun fito ake gudanar a gaggawan wato jinkirin sahur wato shi ne karshen dare an fahimta ko da kuma ɗora hannun dama a kan nahu a cikin sallah wannan suna annabawa ce gaba ɗaya duk wanda ya taɓa ganin annabi ya yi sallah to lallai ya ga hannun sa dama na kan nahu a kai kirjinsa ba wanda ya taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah hannun sa take hadisi ko da iji babu akan wannan ina fata kuna fahimta da kyau sai dai duk da haka hukuncin wannan tsora hannun dama akan na hagu a cikin sallah ba wajibi bane ba idan mutum yayi ya dace da sunna ya dace da falala yana da lada a wajen Allah idan mutum bai yi ba sallar sa tayi ladan da ya kamata ya samu a wannan bangaren ne ya kwace masa amma dai sallar sa tayi babbar hujja na cewa ba wajibi bane ba mutumin da ya lalata sallar kudin nan da ya zo annabi ya zo masa gyaran sallah ya zana masa ababe da ya kamata yi ababen da ya gyara da ya faɗa masa irin wanda sallah ba ta yi wata da su a cikin magana sai da hannun dama akan nan da haka kaga bai zama wajibi ba ke eh ya ta kai ta kan wajibai ne ko ya so gidan wani ga sahabi an tambaye ya sallar annabi ke sai ya faɗo dan saba bai rubuta su ba yanzu misali daga cikin wani hadisi na gani cikin wani hadisi na uku da malamai ke wadansu malamai ke kafa da masa imam Ali ya cikin babul wudu yana maganan a ababe da suke na sallah na wajibai ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza bai kawo tsoron hannun dama kan na hagu ba sai suke cewa wani hadisi shi kenan babu kabari to haka ce to kuma babu karatun fatiha kenan a cikin sallah dan hadisin bai kawo karatun fatiha ba sannan babu sallama yawwa sahabbai galibi idan sun tashi faɗin a annabi kowanne yana ɗaukar wani bangare da yake ganin mutane suna saka ci da shi sai matsa a kai kamar yadda shi da kansa annabi wani zai tambaye shi menene ne mafi bitin ayyuka annabi ke sallah farkon lokacin da wani zai ce menene mafi bitin ayyuka annabi ke aljihar fi sabilillah wani ya ce me mafi bitin ayyuka annabi ce birrul walidaini yaya aka da suka zama mafi fita ayyuka shine malamai ke cewa kowanne ya danganci shi matambayin annabi na an samu mutum daidai bukatar kila wancan komai yana yi daidai wa daidai sai yana kasa jira sallah farkon lokaci sai annabi ya ce masa abin da ya fi shine sallah farkon lokaci wancan yana yin komai sai jihadi sai annabi ya ce masa jihadi ya wancan yana yin komai sai kusanci wajen da ya ga mahaifansa sai annabi ya ce masa biyayya ga mahaifansa wa alaikum salam kamar ya cewa da eh wannan hadisi ya hada shi da hadisi da hadisin kamar ko a babi daya wanda suna cewa wai imamu malik ya rawaito cikin littafin muwaffana hadisin idza lam tastahi fasna ala fika idan baka da kunya ga aikata abin da ya hada wannan hadisin da hadisin kabalu hadisin cewa mun taron annabawa an umarce mu da me Allah bai guda uku kaza kaza kaza da sauran annan dama kan haka wai sai suke kafa hujja da wancan hadisi ne in baka da kunya ga aikata abin da kuma cewa malik ya kawo shi ne dan yin in baka da kunya ka dora annan dama kan mai wannan ina zuwa bari in kammala maka mai wannan idan ya idan mai wannan mai wannan magana idan ya ji idan zai tunani da kyau ya kamata ya zai istighfari cikin da imamu malik kamar yadda malika na asirin suka faɗa alqazi abu bakar ibn al-arabi al-maliki cikin littafin al-qabr sharhi ne na malik na mawaka na imamu malik al-qabr cikin fikihu imamu malik anan gurin ne ba wai so yake nuna yana so ya nuna mana abin da annabawa suka yi tarayya a kai ne annabawa sun yi tarayya akan gaggauta buɗe baki da jinkirin sahur tsora hannun dama akan na hagu kuma dukkan su sun yi tarayya a wajen faɗa al'umman su idza lam suna wace ta domin da imamun nawawi ya kawo hadisi cikin aga wani hadisi mai yake kana min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna wajita saura da ne fiqh imam malik kenan yana so haka hada mana dangin abubuwan da annaba su fara ya kai amma ba yana nufin wai rufe wanda ba idan haka ne sai ya fi kada wala kenan dan zai sa kawo ta hadisi kuma zai kawo ta Thank you. wannan su ba hacci ne kai a babi na gaba kenan amma ya hada wasu kuma wani wuri daban madalla hada shi da ya a can gurin daban yana so ya fuki da yake barwa annaba su yi tare a kai da aka gawo shi a wani babi daban na saura hannun dama kan na hagu sannan aka gawo cewa an tambaye malik dangane da saura hannun dama kan na hagu sai ce zalantar sa ya fasna wace ta da sai mu koma mai hadisi yake nufi da fuskar ma'anarsa malamai suna ba su fassara biyu suka ce wannan yana cikin abin da ake kira jawami'ul kalim jawami'ul kalim da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya faɗi magana guda daya kuma ka yi amfani da ita ta wannan hanya ka yi amfani da ita ta wannan hanya idza lam tastahi fasna ma ita idan har ba ka jin kunyar saba wa annabi to ka aikata abin da so ba zai dauki wannan ma'anar ba ita ce kuma na mafi kyau wanda za su dace da abin da ya tabbatar a wancan babin in har kai ba baka son kunya ka saba annabi to sai ka aikata abin da ka dama to sai kuma a ga cewa ya annabi ya sallah ga duwa ibn hudar ya ce annabi a dora hannun dama kan nagu kuma annabi da ya haka sai cewa mutane sallo kamar a ayi muni to ya ce banda dora hannun dama kan nagu bai yi to bai ba an fahimta da kyau idan kuna son ku san matsayin su malik ko kuma yin dindiga aka masa akan malik akan dora hannun dama akan nagu da ba ta kuma kuna cikin mudawwana tambayoyin da ibn Qasim ya rinka Imam Malik ibn Anas kan babuka babuka na fiqh littafin mudawwana shine aka ikhtisarin sa aka yi summarizing sa aka sake takaice aka sake takaice a hawa na biyar shine ya zama muktasar hawa na biyar ko na shida amma babban littafin yana da cikin su guda hudu aka tambaye shi yi guda uku ya bayar farko da ya ce mutum ya saki hannu na biyu ya ce in ka gada dama ka saki in ka gada dama ka tsora na uku yake cewa mafi dacewa da ka tsora hannun na baka na abu suna cikin madawana to mu kuma sai muka zo mu ga fatawoyi ibn Malik guda uku farko yake kar ka tsora na biyu ya baka zabi idan kana cikin nafila banda farilla na uku yake kai kowace sallah kake yi tsora hannun dama akan na abu shine yaji a matsayin mu na malikawa wanne ya kamata mu sauka shi da kanshi ya dukkan waɗannan maganganun kuma dukkan waɗannan maganganun guda uku da suka fito daga bakin Imam Malik ibn Anas ba ka ji su suka fito daga bakin sa to ka dauke su ka dora kan cikin hadisi wata magana ta zata dace da hadisin Annabi da aikin Annabi to me yake wannan rigima saboda haka wato ya kamata mutane su tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amuran kaga abin da ya kamata ka fahimta annabi aka turo a matsayin annabin duniya aka ba shi kofofi ja akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alikum harisun alaikum bil mu'minin rabbul aka ce kwadayin sa shine kai ya zaka ka shirya shine kwadayin annabi yaya za mu shirya shine kwadayin annabi a duniya mai rahama ne mai jin kai gare mu ya fi mu san abin da muke so wa kawunan mu sallallahu alaihi wasallam aka ba shi kofofi ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وانا دي صفاتنا النبي da aka bashi wannan sufofin gaba da aka ce lagar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana aka tace maganganun wa ma yanzu ta hawa in huwa illa wahyin yuha cewa dukkan abin da kana zafin zuciya aka tace ganin ma za ka albasaru wa ma aka tsarkake zuciyarsa ma ka zama alqur'anu ma ra'a ta na mutuwa ma ta mursul ka gobe ma na hakun kanta duk duniya ba wanda ya tarayya da an taba samun annabawa biyu sun yi tarayya a lokaci guda annabi Musa da annabi Haruna su biyu Allah ya yi zaha ba ila fir'auna innahu la ghafaquna lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru a yakka an taba samun annabi Ibrahim da annabi Lut sun yi zamani guda an taba samun annabi Dawud da Sulaiman sun yi zamani guda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani annabin da ya furmu cikin da shi a cikin zamanin sa shi kadai ne tilo ba annabin da ya tarayya da shi akan zamanin sa da Allah ya so ya bashi mataimaka cikin annabawa da sai ya bashi din kamar yadda ya annabi Musa ya arzuta shi da uwansa Haruna shi da kai sai mun ji shi da Allah wazira min ahli Haruna akhi ko ta bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kaseeran wa nadhkuraka kaseera innaka kunta bina basira Allah ya ce ka duk tuta ta su naka ya Musa an baka abin da ka roka Haruna da yau ya zama manzo haka ce zai zama wata mutum ba a bai annabi Muhammad wata mutum wanda zai zama manzo daidai da shi da aka biyo shi duk kowa sai zanto me zai yi biyayya zai ba wanda zai gabo su wanda bi to anan ne za ka musu ɗauki wani mutumin da bai kai rabin annabi ba su kwatanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muke wannan magana ba mu manta da falalar su malamai tun daga kan sahabbai ta da aika jin sabi na irin sai imamu malik ibn anas imamu shafi imamu ahmad sauransu al-auza'i ibrahim al-bakri da sauransu ba mu manta da falalar amma duk falalar su ba su rabin annabi ba duk falalar su ba inda aka nasarta cikin Qur'ani cewa ba su kure duk falalar su ba wanda aka ambata mai cikin Qur'ani aka ce bi amma kai kasan to ya fi tsuntsun mataki a cikin alkur'ani to da ka gani ba za ka yi girbe turin mataki ba ko ya fi sauturin mataki a cikin alkur'ani an ce ka ba annabi to dan me mutum zai taurin kai kenan da ubangiji ta'ala zai fada imam malik ya hada ka da shi ya ga kayi wa annabi tawa ya kadi imam malik zai fara ya a duniya tun yana da rai ya rubuta littafin kuma ta shekara 20 yana hidimar wannan littafin ya tace ya gyara ya tace ya gyara abu ya bul su da yake to tunda ka gama wannan aiki sai mai rubuci constitution na daular musulunci da shi da ya amfani ba ruwan mu da wannan kuma malik ibn anas yace ai sahabban annabi sun kai gaba sun kai yamma sun kai kudu sun kai arewa sun ya da hadisan annabi masu tarin yawa wanda ni na da ake su ban su ba ni ina nan tsakanin makka da madina ne yawo ba sahabban da suka rayu anan suka yada hadisai a nan musu musulmi da musulunta amma wanda suka fi kai sun duniya an san abin da ban sani ba idan ka takaita mutane a nan gurin ka ci sa umar musulunci tun da ransa take to duk a cikin littafin da Imam Malik ibn Anas ya rubuta da hannunsa yanzu ba ka da littafin da zaka nuna wa ka ce gaji da hannunsa sai mu sauran abin da ya ba da rubutun ɗalibansa ne kauta ne tsakanin malikiyanci da kuma tsakanin Imam Malik yanzu wani da ya ɗauki magana a halari da tilawi iziya da sara sai ce malik ya ce to kaga anan gudu duka malik kariya ba ta sani ba ba abin da ya so harfin maka da wannan sirrin binciken ka inda ka yi bincike abin da malik yake so ya faɗa shi ne ya faɗa cikin wasa sai kuma cikin mu dawara da tambayoyi da aka yi masa Ba amma mutane ba su fahimtar wannan yanzu sai wani ya ce yanzu kai kare ne ba malik kenan an ce ba malik ya ce kaza ka ke da maganar sa to ne yanzu idan na rama magana ta ce ko zuka kare na annabi kenan an ce maka annabi ya kike da magana ta sai ka ce <laughs> kai ba annabi ne muka ce ga ya faɗa cikin hadisi ya aikata sai ka ce ka yi sai muka magana ba da ta ni da nake ba zan magana imam malik ba ta annabi ta tabbata sai ka ce na rena imam malik to kai kuma da kare magana annabi ba sai kuma ba ke yanzu ban bai da kai wani cewa yanzu kare ne kan malik ne idan ne karfin hali da ce na raina shi wata wuta aka fana da za a je fana abin da za a ce na yi rikin ladabi a duniyar ilimi dukkan kowa zai yi kaito wani ba ya ya faɗi bakar magana ga malamin da bai kamata ba ba haka bane ba to amma idan kai kace kai kare na annabi ne kake daukan magana sa ne zai faru bari ya hadarin da zai yi an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim aya ce kenan cikin tsoron ayoyin cikin qur'ani duka sai ka saba annabi ana maka bishara da wuta kawo da kace in an saba imam malik ko shafi kuma ana kuma ana mutum bishara da wuta da duk waɗannan ababai ne da ya kamata mutum ba zai yi su sai ya so ya cire son zuciya ya sa Allah a gaba wajen neman ilimin da sai Allah ya shi albarkar ilimi sai ya fahimci abu a yadda amma da zarar ka sa son zuciya cikin al'amura to za ka shiga rikici kuma wani abu mai muhimmanci kar ka yarda ka kudurce aqida a zuci ba tare da ta samu dalili daga Qur'ani ko hadisi ba abin da mutane suke yau sai ka kudurce kida ka ba da fatawa ka da dama ka samu mutanen da ba sa son barka dalili wata rana ko kan kore ko aka kalla abin nan da ka faɗa Allah akwai aya ko hadisi akai sai ka sana a cikin shekara biyar da nan ina wazi akan wannan abin ni ma ban gina masa aya ko hadisi to yanzu ka fara tunanin wata aya za ta goyi bayan wannan to wajen nemo da aya za ta goyi bayan abin ba a nan ne ba ka karere ayoyi ka lallan ka su ka burka dan su dace da abin da ka bada fatawa shekara biyar da suka wuce dan kana jin tsoron kar a waye gari kai shekara biyar kana kuskure yanzu jin tsoron ka kar a gane wannan sai kai kuskure da biyu wanda ya fi na farko muni ba haka bane ba ka murna aya kuma a bisa ga mai kenan to ka hakura da kuskuren farko mana wancan dole sun kai na biyu sai dai abin da ke faruwa shi in ka gura da kusuran farko a fahimtar ka girman ka zai zube amma idan ka tsara na biyu dan da kuma kuskure sai dai kuma zai tabbatar da martabar ka baka warware kanka ba a fahimtar mutum ke domin wasu wasu ke take Allah ya tsare dole hannun da akan na hagu yana da sufofi kamar haka ko kai alqabdu ko kai alwada'u alwada'u shine dole hannu akan hannu tafin hannun dama ka tsora shi bayan tafin hannun hagu akan kirjinka haka wannan shine alwabun wannan hadisin na wa'il bin huzur abin da yake nuna wakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsora hannun dama akan nan tafin hannun dama a bayan tafin hannun hagu da wani bangare da wayan hannu da zira a haka ke ko sallan farilla ko sanatula idan kuma ya kasance wato kabdu za ka yi kuma kuma shine hannun dama ka rike wuyan hannun hagu da wato dan yatsa tsakiya da babban dan yatsa ka rufe hannun dama haka da ka rike haka ka tsora akan hannun hannun dama ka rike wuyan hannun hagu da ka tsora akan kirjinka wannan shine ne al-qabd wannan kuma shine al-wad'u dukkan su annabi na tsorawa ne akan kirji annabi ya koyar akan kirji za a yi akwai hadisin Ali bin Abi Talib mai yawa zai ambace shi nan gaba da yake nuna ga dora hannun dama akan hagu ta haddar tsoron karkashin cibiya wannan hadisin bai yi ne bai tabbatar da annabi an bai su amma sakin hannu wannan idan kai sallar ka tayi sai dai ka bar abin da ke mafi dacewa hadisi ko ko da shi babu akan sakin hannu na kuskure ne wanda zai kama gwiwar hannu ya dora haka akan yaji wannan kuskure ko mutum ya dora hannun hagu kan na dama wannan kuskure a nan sassan ya ga wani mutum ya dora hannun hagu kan na dama a cikin sallah sai ya wani wani shi ya canja shi da yake da kama in ka gona ya kasu da hakun gima ba ta ku ya gani za ku rigima ka kyale shi ya kare ka faɗa mutum kirji muka ce ina ne ina ne kirji ka san kirji a kan kirji kawai la tabara wa an uba da tabi sami kala kala wa sallam la salata liman lam yaqra bi ummi alquran متفق عليه وفي رواية لا صلاة لمن لا يقرأ فيها a wannan riwaya da ke tare da cikin littafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda a cikin ta bai karanta ummul qur'an ba ummul qur'an sun ita suratul fatiha wato kenan wannan ke nuna kasancewar fatiha rukuni a cikin sallah to shine aka ce ko wace sallah kenan ko akwai sallah da ba a karanta mata fatiha ko wace sallah da sallan farilla da sallan nafila ko wace da sallah wanda muka saba da rukuki da sujada da sallar gawa sai da karanta fatiha dan annabi ya ce la salata kaga na fiyin dirjin annabi na kore dangin sallah liman lam yaqra fiha bi ummi alquran to wanda bai karanta ummi alquran ba har sallar gawa sai ka karanta fatiha in kana so a ta gwagwarwa ta gawa ba an karanta ba masana ta gwagwarwa ba da haka hadisi ya tabbata cikin bukari abdullahi dan abbas da aka sa shi limancin sallan gawa sai karanta fatiha a bayyane ya ce a sirri ake yi amma na yi a bayyane da ke nuna musu sunna ne karanta fatiha lallai sai an karanta su haka annabi a rakawoyi nawa ne a cikin sallan gawa ya ce kowace raka'a kabara lori a cikin sallan gawa to kabar bari yake ba ba da kan ko to kabara lori eh akwai hadisi da yake hudu hmm? akwai hadisin da ya nuna hudu akwai hadisin da ya nuna biyar akwai hadisin da ya nuna tara dukkan su tabbata su ne daga annabi sallallahu alaihi wata rana yayi wancan wata rana yayi wancan wata rana yayi wancan a kan fara ta farko lokacin da kace Allahu akbar a lokacin ne zaka karanta Fatiha in ka gana ma sura in ka ma daga fata shi kai kabbara ta biyu sai kai salati ga in kai kabbara ta uku sai addu'a ga mawaci in kai ta ma dai addu'a ga mawaci sannan kuma ka yi sallama in ma tara zaka yi a a kabbaran farko ne kawai ake karanta an bayyana abu hmm. shi ne abin da wadansu malamai ko kafa wujen da shi da wannan hadisi kan cewa amma mu ma za su karanta fatiha dan annabi yake la salata salatu ma'mum salatun wa salatu imam salatun wa salatul munfarid salatun wa nabiy sallallahu alaihi wa sallama na jinsa salat ayya salatin kanat la salata annabi ki babu sallah shine ibnu da kitul a cikin littafin jumlatul ahkam yake cewa kore hukunci da shari'a take da sai babu kaza idan abin ya shafi sallah ba yana kore zatin sallah ba ne yana kore ne yiwuwar sallah ta karanta babu ne ya kuma ta wannan gudu guda biyu dan idan an kore zatin sallah a hakikalin gaskiya za mu ga musu da yi sallah amma bai karanta fatiha ba gangan cikin sallah ya zo ko bai zo ba amma shin ta zama karɓaɓɓiya a shari'ance ce to abinda shari'a take korewa ba wai jikin sallar ba jikin sallar ya riga ya zo ba yadda za a kore amma ne ake korewa yiwuwar sallah a shari'ance shi ne aka kore da aka babu da wannan sai wadansu malamai suka kafa hujjar cewa wato kenan wani masallaci ta karanta fatiha ba ma matsala ce da malamai suka safani a kai dangane da shi mabiyin neman mai sallah shi kada dole karanta fatiha neman dole karanta fatiha wannan babu wani da akai amma mutumin da yake bayan neman fa mamu to shi da malamai suka mu a akwai wanda suke ganin wajibi ne ya karanta akwai wanda suke ganin a ta sauka akai amma da mamu malik ibn anas a ra'ayin sa shine a adalu tsara mafi dacewa yace in karatun bai na liman ke to sai ka saurari abin da ke karanta in turanta ke kuma ka kuma sai ka karanta to a gaskiya idan kika kalli da daidai da malamai ke kuka hujja da kan wancan ra'ayi ko wancan za ka samu wannan fatawar ta tsakiya za su bi ta tsara muku da nan gaba farko waɗanda suka ce dukkan masallaci kowane da sai ya karanta fatiha sun dogara da wannan la salatu liman lam yaqra fiha bi ummul qur'an in kun dogara da hadisin Abu hore da ke cikin musu lokacin da Abu hore da yi kone hadisi ce annabi ke fara da wani da karanta Qur'ani ba a a ba sai suka sai sai wani tabi'i ya tambaye yace inna na nakunu wara al-iman wani lokaci zamu zanto a bayan liman Abu hore ya in Qur'an wa Muhammad na suka ya fara shi yace karanta ko da abu ne ga Abu Hurairah yace dan na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce قسمت الصلاة بيني وبين أبدي بسقيني na raba sallah gida biyu a kai da bawa na idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai tani amma da ni da wannan abu da yake ce ba abin da annabi ce Allah ya ce kaga Allah ce ya raba sallah tsakanin ka da bawa gida biyu wannan bawa ta sallah ji bawa shi ne ne shi ne ba mun ce kadai kai ya ce mutum ya ce yayin da ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah ya ce amma da ni Allah ne ya ce asma alayhi malik yawmiddin sai kuma ce da ni bai yi haka nan abu da ya kana sayin ya ga bai yau bai idan ya ce yanzu na sarafa na kaji har zuwa wadda bane na ce ha ula ila abdi wa da abdi ma ta ala mutum da waye baya san wannan manazar da ya kan fito da kanin su ala yi ko ba karanta ba wannan manazar da ya kan fito da kanin ka da ubangiji ba to da wannan suka dogara a a da hadin da duk taron sa akwai haka cikin ta har imamul bukhari a hadin da cikin littafin haka yake da cikin littafin jumlatul qira'a a kalbar imam yana da littafi wa lalle wanda ya samu jumlatul qira'a a kalbar imam yana da magana akan wajibin karatu ka a bayan ka illa ya ka ko ni ma ya yi kuma ya rasa ko karanta ko da yi ne da shi ya ji ko ba ta karanta ba ta ko da shi ka ga mu ba da dogara wannan da kuke ba za ka karatu ba ko ne mun na yi dan karatu da fadin Allah ta Allah ya zakara Qur'ani ta a nuna wa an digo la Allah ta tsara ne an karanta Qur'ani ya ce man kana lahu iman fa qira'atu ma lahu qira'a wanda yake dalilin dalilai guda biyu ko to sai in muna son gudunar da da su in kana karatun kurwantai sai ya aiki da da ya kamata ya manta ne karatu a jirgin kur'ani wannan duk in ne yin karatun kurwantai kowa sai ya in ana karatun da yare sai ya aiki da wancan sauran kur'ani ko sallu da wani abu a da kur'ani da sauran kafin da malam bakara da zama da bakara da gaskiya wannan ra'ayin da shi yana da matukar karfi sosai dai shi ne zai sa dukkan dalilan ka samu damar yin aiki da su in ka ɗauki ra'ayin farko za ka je ka ɗauki dalilin da za ka aiki da su

amma ya mai tsawo har kai da abin ta wa yake ya yi sai sai ya yi wani alban ya wannan shi an karanta ba ta dogon su suke gida ne abin da ya a kai kiro nan ya da zai

inda to yana yi kan mu ne samu daman karanta amma yana yi kan kura da kai tsakanin ba da karatun ba zai haɗe su a jere ba musamman da kira annabi akan tafsir akan ko da aya a dogon da dalili ko mu tsakanin wani na wa idan ka samu neman alƙuri ka samu sallah ba ka karanta ba saboda annabi ya ce duk wanda ya zo koyi ya rike ya ya ya da ya ci ya yi ya an

kar ka sake yin rukuni kafin ka fita sahu eh, sai kar ka sake yin rukuni wajen masallaci gudu ya hana shi amma ka hana shi da wannan ya tabbata a matsayin sunna amma da rukuni kuma ka da an hana ka idan ba ka yi masallaci da zo a ba a lokacin da kokin shi ba a lokacin da kallo da na ga ta ta ce ya tabbata da shi وفي رواية لابن عباس وكانت مطمئنات تجيء صلاة لا يقرأ فيها كفاية في هذه الكتاب أوت رواية سيده وأباك رواية سيده مكان غير مبني أنه في ذلك يقول غلام الليل لو أبوه بهذا الكتاب وأنتم صلى الله عليه وسلم بحب فاتحتي فإنه صلى صلاة liman lam yaqra biha dan babu sallah ga wanda bai karanta qur'ani da ga wanda bai karanta fatiha ba a cikin sallah wannan hadisin ka ga zai zai mana rikici ke sahabbai suke karatu bayan rima sai annabi yace kamar na ji kishin kishin sun yi karatu suka ce yace daga wanda kuka ji karatu sai fatiha kawai da wannan zai nuna me kenan <laughs> dole sai an karanta fatiha din kenan kuma tun da ya ji karatun ya lalata karatun bai nuna gusarar ne bai nuna gusarar ne zai ji sai sai la'allakum takra'una kamar kuna karanta qur'ani suka ce eh haka ne sai ce to kar ku sake sai fata ta kitab don babu sallah da wanda bai karanta fatiha da da da bai fatiha a wata ruwa da suka kunna hazzan ya rasulullah muna yin karatu da sauri ya annabi sai ce la ta illa an ya yaqra ahadukum bi ta kitab kar ku karanta sai fakin mutum fatiha zai karanta ko wanda ya je karanta to wannan hadisi ya zabi kin akwai wani malami daga kasar daga India a shekarar ina jin 1989 ne suka yi kitar da cikin Nasiruddin Albani a Saudiya shi ya zo umara shi ma kan Nasiruddin Albani ya zo umara shi ma babban malamin hadisi ka san yanzu a duniyar musulunci ba inda ake da gangan malaman hadisi irin a tsakanin india da pakistan wannan wurin ba ba inda yawan malaman hadisin ba kamar nan wurin a duniya mai jin malaman hadisi na zuwa a gani to amma mu ba mu da alaka da wajen mu yasa mai kila wajen su ba su san wannan ba mu da nan cikin gida a Afirka ta ma Najeriya ta arewa kasar Hausa haka suka haɗu da Nasiru Dina Albani shi yana kare fatawar masu cewa dole sai mutum ya karanta fatiha ko da mamu ne. Albani kuma yana ganin karanta fatiha cewa dole ne ba zai yi ba. Ya yi ana karatun suranti amma ana karatun bai na babu yadda za a iya zama dole. To yana daga cikin abin da yawa Albani hujja wannan hadisin ya kawo Albani. yace yaya za ka yi da wannan annabi ya ce wa sahabbai la tas'alu illa bi fatihatil kitab gashi ya ce kar ku kome sai fa an fatiha ce yace wannan hadisi ya zama nasi akan abin da muke kai albani ce duk da haka hadisin baya nuna wajibin karanta fatiha sai dai abin da zamu ce idan mutum ya karanta ja'izi ne babu laifi a kansa sai yace saboda menene sai albani ce akwai ka'ida ta malaman usulul fiqh akwai ka'ida ta malaman usulul fiqh wa ana neman mai wannan motar mai number AG 246 BAU ne BAU wannan yace wannan hadisi abinda kawai zai nuna cewa ja'izi ne a karanta fatiha amma ba nuna wajibi ne yace ne hujjar ga albani ce saboda ka'ida ta malaman usul fiqh idan aka kore abu aka ce babu shi sannan sai aka zo aka yi togaciya aka yi istisna wato exception abinda wannan togaciyar ke nuna wa halal ne yin abu amma ba nuna wajibi dan an kore shi ne daga baya za ka yi to gaskiya korewar da aka yi da an haramta maka da aka yi togo yanzu wannan togon baya mai da abin wajibi sai dai mai da jini ja'izi tun da an hana ne gaba daya kun fahimta da kyau yace ga misali a cikin Qur'ani ubangiji ce la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhirukum Allahu nafsa wa ila Allahi al-masir ana ne ce mummune bai dace ba su riƙi kafirai a matsayin masoya sai kuma yace duk wanda ya aikata haka to shi ba kowa bane wajen Allah duk wanda ya riƙi kafirai a matsayin masoya ba komai bane shi wajen Allah illa an tattafa mu ba sai dai in kun yi haka dan taqiya kuna jin tsoron ku kadan ne kuma kuna garin kafirai in ba ku koya addinin ku kun dan nuna musu wata mu'amala ba za su iya raba ku da rayukanku to wannan in kun yi dan tsiya ne kuka nuna soyayya zahiri a batini ba haka bane ba wannan ba komai to kaga anan gurin Allah ya ko ya kore abu sannan yayi ne istisna ba ta min Allah bi shay'in hadha nafiyun illa an tatakuna min tuqa wannan menene istisna to wannan al-mustasna din wanda ake to dogonsa hukuncin yin taqiya ne hukuncin yin a musulunci wajibi ko jaizi yace to haka nan gurin ma hukuncin karanta fatiha sai dai a ce jaizi amma ba ce wajibi arziki ya yi da na kawo wannan ayan ne don mu ji daɗin fahimtar wannan ka'idar dan kar wata magana ta dauke wannan kun fahimta da kyau illa an tattaka min bid'a sannan shi ne sai da labarin sake cewa da idan muka ɗauki dalilan mu da nasu yanzu da ko hadisi sai cikin dalilanka ya kawo hadisin la salatu liman lam yaqra fi fata fatiha kitab yake sani kuma ga aya cikin dalilin na wai za ku ra alqur'ana fastami'u lahu wa antum lahu tusrafun yanzu dalilin ka am ne dalilin na ma am ga mamman dalilin abin da yake dalilin am wanda ya tafi kowa Allah ce idan ana karanta qur'ani ku yi shiru kuma ku saurara ya ce idan ana karanta qur'ani wato kowane irin karatu a cikin sallah ne ake a wajen sallah ne ake kai ne imamu kai ake karantawa a'a wani ne ke karatu cikin sallah kai baka cikin sallah. in dai ana karatu hukunci ya shafi kowa da kowa na mai sauran karatun ya ne yace kaga dalilin na ga ne haka kai ma dalilin ka la salata ya karatu fata da kitab kai ma dalilin ka ga ne ya shafi masallaci dole sai ya karanta ne fatiha yace to amma da dalilin na da naka wanne aka rage wa karfi dalilin ka aka rage wa karfi na ba rage masa karfi ba yace domin dalilin ka na cewa duk masallaci ya karanta fatiha an rage masa karfi ta yadda in ka zo masallaci ka samu limami yayi rukuni sai kai kabbara kai rukuri ka samu wannan rakar ko ka samu ba da hadisin annabi ka samu wannan rakar amma ka karanta fatiha ko ba karanta ba ya ce ni kuma dalilin na ba ina rage musu karfi na ka kuwa rike musu karfi to ka'ida kuwa ya idza ta'arada al-ammani ahaduhuma dakhalahu at-tafsir wal akhar lam yadkhulhu at-tafsir فالذي لم يدخله التكفير يسلط على الذي دخله التكفير قاعدة بتمر من اصول الفقه وعليكم السلام ورحمة الله وعن أنس رضي الله عنه عم بيقول لي وأنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هل كتبوا هذه الرجال السماء لكم الله تعالى إذا غريب يأتي للي النبي صلى الله عليه وسلم دا أبو بكر الصديق دا عمر الخطاب كانوا يفتتحون الصلاة سنكفا تيسنا بودة الله bilhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin kaga ce bilhamdu bai ce ba bilhamdi saboda ya kawo shi ne alal hikaya wal jumla ya to ka kama hiya ba a ko da wani amin daga cikin awamin na irab ya shiga cikin ta baya tasiri akan ta al jumla ya to ka kama hiya suna karanta alhamdulillah rabbil alamin da suke bude karatu wannan hadisi da shi wadansu suka fahimta kan cewa ba a yin wato du'a da ba a yin isti'aza ba a yin basmala to amma abin da wannan hadisi ke nuna wa shi abin da yake kenan shi an san maliku abin da yake kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar sun bude sallah da alhamdulillah abin da yake kenan sauran abin da ya shafi da al-istifta da isti'aza da basmala bai ji ba dan haka bai ruwaito ba rashin jin sai yana ba ta yi suna yi gida bai ji ba an fahimta ko da haka kaga ba da zama hujja ba kenan na farko kenan na biyu kuma ya faɗa abin da suke yi a bayyane da dama ko da dawo da su ta da yadda ana da kasala da abin yake su a sirrance da haka shi ya yi kai mana abin da ake a bayyane daga kabbara sai fatiha abin da biyu tsakiya din nan ba a yanzu a bayyane da haka kaga hadisin bayyana zama hujja kan cewa ba a yin waɗancan al'amura زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم رواية مسلم يتي باسا سوى بسم الله باسا أمتا بسم الله في أول قراءة أفرق قراءة ولا في آخرها هو تذكرك وفي رواية لأحمد أو آه، رواية آه، آه، وفي آخرها هو تذكرك وفي رواية لأحمد رواية إمام أحمد والنسائي لإمام النسائي والخزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم يتي باسا بين بسم الله إذا سنعي أترنسيك kaga ruwayoyin waɗannan suna bin wa fi ukhra a wata riwaya liman kuzaima sai ibn kuzaima kanu yusirruna ana ne ce sun kasance suna sauratawa kaga duk yayi amfani da lafaza daban-daban a can yace suna bude karatu suna bude sallah da alhamdulillah wato ba ta abin nan a wata ruwaya yace la yazkuruna bismillah ba ta ambatan bismillah yana nuna karanta suka yi a wata ruwaya da kanta kuma yace kanu yusirruna suna sauratawa wa ala hadha yuhmalu an-nafyu fi riwayati muslim wannan riwaya ta tafi da suke sun kasance suna yi a sirrance a kan shi ne za ka ɗauki korewar da ana yi a riwayar musulun da yake la ya zukuru na bismillahi ko to za ka ɗauka cewa la ya zukuru na bismillahi ai jaharan ba ka ambatar da sallah a bayyana sai dai a me a sirrance kenan dan gaji anan ya fassara maka khilafan liman Allah sabanin wanda yake ganin wata riwaya ta musulun ma wato riwaya ce ma'lula akwai illa ta tare da ita shi ko yana ganin babu wata illa ta tare da ita وعن نعيم المدمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم آمين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأجبركم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo hadisi daga Nu'aym al-Mujmir sunansa Nu'aym yana cikin tabi'ai al-Mujmir an masa lakabi da cewa al-Mujmir saboda ya